sani cewa uwa wata da zai kama na al-muharram wata ne da yake cikin watanni masu alfarma wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa afdalus siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram mafificin azumi bayan azumin watan ramadan shine watan Allah al-muharram saboda haka azumi a cikin sa yana da falala musamman kuma azumin ashura azumin ashura wanda ya tabbata a cikin sa muslim an tambayi annabi sa hadisin abu qatada ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin ashura yace yana kankare laifin shekarar da ta gabata haka muna buƙatar ubangiji ya kankare mana abin da muka yi a baya kada mu bari wannan lokacin ya wuce ba tare da mu azumce shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yahudawa suna yin wannan azumin a madina ya tambaye su suka ce ai wannan yinin ne Allah ya tsirar da annabi Musa alaihissalam da mutanensa daga fir'auna annabi Musa ya azumci wannan rana domin godiya ga Allah don haka muke azuminsa sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu haƙƙo bi Musa minkum fasamahu wa amara an-nas bi siyami mun fi ku cancantar annabi Musa ya umarci yayi azumi ya kuma umarci a azumce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son saba yahudawa saboda haka yace a shekararsa ta ƙarshe da ya yi azumin ya ce la'in ila ƙabilin la'asuman na tasi in Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin tara sannan in yi goma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai wannan lokaci ba Allah subhanahu ala ya karɓi ya zama sunna ce gare mu idan mun tashi mai azumin tasu'a shine tara mai azumin ashura wannan shine fi falala idan baka samu yin taran ba to kada ka bar goma amma ba a azumta tara ba a azumci goma ba don goma shine asali wannan annabi sallallahu alaihi ya raba shi ne domin sabawa yahudawa akwai hadisin abdullahi dan abbas da ya zo cewa ka azumci ranar tara da goma da sha ɗaya to wannan bai inganta ba abinda ya inganta ko dai ka azumci goma shi kadai ko ka azumci tara da goma wanda wannan shi shine yafi falala Allah subhanahu wata'ala ya samu dace